assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu masu kalmar da sauraron mu alhamdulillahi alhamdulillahi kamar yadda muke gaya muku a baya cewa ni musbahu kano youtube ina tattaunawa da manya-manyan 'yan dambe da kuma yara yara da kuma matasa wanda suke tasowa a harkar wasan dambe a koda yaushe to masu dai a yanzu za ku gani da wannan yaron najib wanda yaro ne shi ma na bangaren jamus kuma wanda yaro a cikin yara muna tsinto yara wanda suke da kokari a harkar wasan dambe wanda kuma duniya tana ganin kokarin da suke sai dai ba su yi fitar da za a ce a'a su suna yin kokari ba to muna so mu nuna duniya su cewa irin kokarin da suke yi muke so mu haska su duniya ta ƙara ganin su akan kokarin da kuke da farko kafin mu ce komai na ina so ka yi wa masu saurare sallama sannan ka gaya mana sunanka ko dai already na riga na faɗi sunanka da inda aka haife ka sai mu ɗan tattauna me za ka ce na je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masoya kallon wasan dan kudu da arewa da gurmada ina kowa fatan alkali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Najib da farko a ina aka haife ka an haife ni a Kano sunan naka na faɗa daidai jib ne ko kuma da wani gyara tukun suna na na gaskiya jib to wani suna kake biyar da shi a wasan dambe suna na garkuwa autan dan banza to jib mai misali na ga ka ce a bangaren rijiyar lamuwa ka haife ka kuma ka taso kana garkuwa autan dan banza me baka sha'awa da zama garkuwa autan dan banza abin da ya bani sha'awa da zama garkuwa autan dan banza kawai dai ni na ga yanayin rayuwar mai gidan nawa mm. ta yi min ne baya shan komai kuma ni magani ba na shan komai da yanayin zama da yake da mutane lafiya kuma kawai na ga abin yana burge ni yasa kawai kuma sunan garkuwa ya mun da na shiga kawai na ce ga sunan da ya mun yasa na sawa kaina kawai shi ne najib da yawa mutane suna cewa idan eh, da yawa mutane suna cewa idan aka dan yi zuke-zuke aka dan bubusa yaƙi an fi jarumta a gurin da ma an fi yin ƙarfi kai ya ka kalli wannan mahanga da wannan to su masu sha su suka ga wannan ni ba ban taba sha ba a kaga ba zan san haka ba mm. gaskiya amma dai ka lura duk wanda bai sha da mara sha in ana damban ma mm. za ga ko yaya ne mara sha ya nuna mai shafa da bambanci ok ana gane wani bambanci saboda gas din ma za a gaba ɗaya bane mm. yanzu kamar auta in dai za ku yi damba da shi turmi ɗaya turmi na biyu kana shaye-shaye aka je na uku ko kai waye sai ya gama da kai saboda adventure din wannan saboda adventure din wannan kuma yana training kuma bai shan komai kaga dole ya kwari mutane mm. to babban dalilin da ya sa ma na fito a yaran shi kenan mm. kuma da yake Allah ya sa unguwan mu da dijiyar lemu gaskiya ne shi ma yake kuma na ga rayuwar ba wani wannan shine ma dalilin da ya sa so najib ka amsa sunanka daga garkuwa kuma ka fa san garkuwa a fassara garkuwa garkuwa fa a battara yaƙi sunanta gaskiya ne to yanzu kana ganin cewa duk wani yaƙi da autan dan muza zai kankamo za ka iya shiga ka je ka tare wannan yaƙin ko kuma kana ganin akwai wanda ka iya warewa wanda karfin ka bai kai ka tare su ba gaskiya akwai wa'anda ma ai yanzu haka muna damba da su wa'anda suke damba da auta mm. kuma abin yana raina akwai wa'anda kuma karfin nawa ma bai kawo ba mm. amma abin yana raina ko ba yanzu ba in dai Allah ya yi ina yi Mm. wallahi abin yana raina an Allah ya duk wanda na san ya bugi mai gida na nima sai na bugi shi in Allah ya yarda kuma yanzu ma akwai wa'anda akwai kamar alaye wannan kaga ba mu taba damba da shi ba amma mm. na ji ban kalli ban ba har bugi auta yayi a Lagos mm, shi alaye shi alaye kuma ni ma zuwan shi nan Allah ya bani sa'a na buge shi dama ka kudurci niyyar ka kudurci niyyar in Allah ya yarda kuma na buge shi kuma gashi mun zo mun kara damba ba kisa mm. kuma duk inda muka haɗu da shi wannan abun da yake damba da mai gidana ni abun yana raina ba yana raina ban eh. manta ba kamar kuma za ga akwai wani ma wannan bare-bare mm. shi ma an ce sun yi damba da auta ka mm. za ga shi ma mun fara damba da shi damba ban ba taba kisa ba shi eh, ke da shi eh, duk wani wanda ya fara damba to garkuwa da yawa abin da yake ba mutane mamaki garkuwa an ce kana yin dambo bakin dambe inda kana yi za a ga an hasko ku kana mugu amarya kamar haka yadda ake casuwa da ake amarya amma an ce wai hannunka babu zafin duka kuma baka da zarci wai me yasa in ba da zarci da ringa kisa a ai zarcin wannan kisan da kake yi ai sai ka gama galabaitar da mutum ne an gaji kai ma kanka kuna kamar faɗan kaji haka da duka da duka shine har Allah ya baka nasara a kai Shi ne kake yin kai samu kake kisa da wannan ba wai zarci bane yasa kake kisa ba wannan ba kawai me yasa eh, aka samu aka samu wannan akasi kowa dai da kalan nashi yanayin amma magana ka ce mutum ya shigo filin dan baka ce bai da zarci bata taso ba kowa da kalan yanda yake wannan kuma in baka da zarci mutum ma to mutum ya tsaya ka naushe shi mm. mana ya tsaya ha kawai ya ce in naushe shi ya gani ya za a kwashe ah, yanzu kana nufin dukan hannunka in ka ki mutum din zai ji wannan duka inda ake cewa baka da zarci to ai ni abun ne ma abun dubawa in eh. baka da zarci ta za ka bugi mutum har ya faɗi ai an gani da kake ake cin kuna ma kwado da kai ka kada ka ake a ki faduwa kuma baya suke duka na ba na eh, faduwa Kuma an ce wai ka zama eh ka zama jaki sha duka kai a ta duka ka kake faduwa su ma kenan ba su da zarci in haka eh? tunda suna duka na ina ci a su ai samun ka ne ba su a daidai ba hawa <laughs> eh? hawa garkuwa kuna yin dambe da matasa abokanan dambanka kuma mai yanzu manga kana harin kamo manya ka nan gaye da su baka firgita baka tsorata da wallahi ni dan ba ba wani firgita duk abin da ka sa kanka ka zo kana tsoro ma ba zai yi ba mm. wallahi ni duk dan ban da aka gani na je na kama wallahi ni ban faduwa gaba ko me ya zo kaddara ce faduwa ce ni ma wata ran dole zan bugi. Mm. kuma faduwa ba yau na saba ta ba na saba bugewa an saba bugi to kawo ko tsoron me zan ji kuma Allah ya nan ne hanyar cin abinci na me dan an buge ni mm. ne ma mutum zai buge ka amma ka fi samun abu mm. don me ake don ka samu alheri mm. to no ne kuma za a buge ka kafa mutum samun kuɗi to kaga ba wani abin tsoro ne dan an buge garkuwa kamar mu taɓo ɓangaren mai gidanka mai gidanka mun ga yana da yara da yawa ya yayi wannan kama a ce sun ramadan su dogon messi su ku su waye su waye su waye ga nan dai da yawa kuma mai gidanku an ga su tari da yawa ko ba ma dan ba ake ba ko waye haka kuna taruwa haka a gida wani zuban an ce a jiwunsa zai fito da kuɗi ya siyo muku abinci ya tara ku ya baku ya ya wannan gaskiya al'amari take gaskiya ne wallahi dai yana wannan abu mm. kuma iyayen shi in na koma gida in muna tare bai yadda in yi kwana biyu ban bi nan tare da shi ba mm. iyayen shi kuma ko bani da kuɗi zai iya bani ba wani abu ba ne duk yadda ka faɗa wallahi yana yi mm. gaskiya ne wannan wannan haka ne batun ka wannan to garkuwa yanzu misali kaga yakin da yake gabanka ka ai yana da yawa tunda kaga ka ce ka fara sawo layin damba da wayanda suke damba da iyayen gidanka to akwai fa yaƙi a gaban ka yanzu kuma kana ganin cewa za ka iya ɗamarar yaƙi da wayannan wanda suka da kika mai gidan ai na ma yi ɗamara musu babu mm. na ma yi ɗamara in Allah ya yarda ai na gaya mu akwai wa'anda ni na san yanzu ƙarfi na bai kawo wajen mu eh. amma ina nan ƙudiri da niyyar sai ka kama sai na kama su in Allah ya yarda eh. in Allah ya yarda ina nan ƙudiri da niyyar don wanda kowa ma ya shirya duk wanda ya san yana damba da auta Hmm. kuma ya san na sani na gani ko ban gani ido da ido ba na gani a bidiyo ko na ji labari hmm. wallahi musu bawo sai mun yi damba da shi sai kun yi damba da shi eh, wallahi sai mun yi damba da shi to yanzu ka ce ma da su shirya wato eh, kudawa su shirya ma da su shirya kudawa su shirya na jin mai fatan ka a ƙarshe da masoya musamman bangaren jamus to ni dai ina yi wa kowa fatan alkali masoyan mu duk wanda na ɓata rai a wannan magana ya yi haƙuri mm. wanda na faranta rai ina mai fatan alkhairi kowa da kowa kudu da arewa da gurin maɗa fatan kowa to masu kallon da kuna tare da ni kano youtube a karkashin al'umman mu tv da na zo na gabatar da wannan shiri a garin jihar nasarawa maraban yanya kuna jin mu da yara yaran yan dambe da matasa da manya kuma ku ci gaba da biyo mu ko da yaushe in Allah da za ku dinga jin mu da su ba mu fara ba mu daina zakulo muku su ba su ma dan su tabbatar da kokarin da suke yi muna daga su in Allah da duniya ta ƙara sanin su da dama suna ta kokari suna yin damba a wannan guri kar ku manta kuna tare da ni musu bawo kano youtube kuma ina ƙara gaya muku muna sai da shaddodi da takalma da duk wanda yake bukata zai iya kira mu a wannan lamba 07044925983 ku biyo mu a wannan lamba ce ta mu ta WhatsApp wacce za mu iya sawa idan muka sa za mu iya saita muku inda za ku nika kallon wasannin mu a koda yaushe masu ba ku na YouTube yake kawo muku wannan program da muka tattauna da wannan yaro a karshe me za ka ce a karshe gaskiya ne assalamu masoyan kallon dambe a ci gaba da kasancewa da bahu kano youtube gaskiya ne to to mun gode da jib kamar yadda kuka ji mu da shi muna fatan alkhairi ba mu gama ba akwai yara yara wanda za mu dinga ɗaukowa hankali duniya tana ƙara ganin su suma suma su shigo sawun manyan da ake tattauna da su